Shugaban kungiyar likitocin Enema Amodu ya ce sake bullar hauhawar cutar a matsayin rukuni na biyu na annobar tare da rashin gaskiya daga bangaren marasa lafiya ita ce ta sanya likitoci da ma'aikatan jinya a cikin babbar barazanar kamuwa da cutar. This second wave is so overwhelming. This second wave a lot of people have of doing things have thought that the virus is over, it has come and it is gone, and they've let their guards down. Dr. Enema ya ce so tarin yawa marasa lafiya ba sa zuwa gwaji saboda haka ba sa sanin suna ɗauke da cutar kafin su zo asibitin neman magani idan sun fara rashin lafiya. To sai dai tsohon shugaban hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta ƙasa Farfesa Abdulsalam Nasidi ya yi tsokaci yana cewa. mu ma mu waye gari muka ji wannan labarin cewar an yi rashin wajen likitoci ashirin ko da likita ɗaya aka rasa ai an yi babban rashi muna nan muna ta kokarin mu ga cewar mun shawo gabar wannan cutar kuma lalle lalle wannan ya zamana cewar kamar gargaɗi ne ga mutanen Najeriya cewar wannan cutar na ta yaduwa kare zai fi karfin mu kowa ya mike domin mu san inda zamu shawo gaban wannan cutar. Amma ga kwararren likita mai zaman kansa a Abuja Dr. Abu Yazid yana ganin akwai abin dubawa a wannan al'amarin. Muddin haka ta faru ya nuna akwai matsala a wani waje. ko ta wajen su likitocin ko kuma ta wajen gwamnati domin ya kamata mutum ya ɗaukar dukkan harka hanya na na kariya kafin ya lura da irin waɗannan mutane saboda ba lallai ba ne ya zama cewa mutanen da suke zuwa tare da waɗannan ciwuka ya zama cewa an fahimta cewa suna da wannan ciwo a wannan lokaci da aka gani su saboda haka ya zama wajibi a wajen likitoci su tsaya su kare kansu kunna kuma ya zama dole a wajen gwamnati ta tabbatar cewa waɗannan abubuwa da ake bawa likitoci riguna da uh, face mask da menene da sauransu waɗanda suke kakkare jikinsu zai zama kowane lokaci wani likita yake a cikin aiki ya zama yana tare da irin wannan musamman a wajajen da ake duba irin waɗannan marasa lafiya na covid-19 kuma ya zama wajibi a kan gwamnati yanzu a fito da hanya ba wai hazard allowance wanda ake bayarwa ba saboda wannan ciwuka da suka taso taso na covid-19 a'a ya zama an fito da wani hanya na compensation na rayukan likitoci waɗanda ya zama cewa sun samu rasuwa saboda wannan ciwo a halin yanzu dai ministan babban birnin tarayya muhammad musa bello ya ba da umarnin rufe dukkanin wuraren shakatawa da gidajen nishadi a ƙoƙarin daƙile yaduwar cutar da ta dawo da ƙarfinta ga dangadan a 'yan kwanakin nan inda birnin tarayya ita ce ta zo na biyu a bayan jihar Legas a yawan waɗanda suka kamu da cutar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.